jami'an gwamnatin najeriya sun dage don jawo hankalin amurka ta kara zuba jari a najeriya da raya arzikin kasar mai mutum kusan miliyan 180 bayan dawowarsu daga amurka tawagar da mataimakin shugaban najeriya yemi shi ba ya jagoranta shugaban hukumar bunƙasa fasaha zamani ta najeriya da dr isa ali fantami ya ce akwai wasu makudan daloli da suka bi sawo don masu zuba jarin amurka su kawo su najeriya musamman suna da wani kuɗin da aka ware dala biliyan ɗaya da ake so a zuba hannun jari to mun je mun yi mitin da su don ƙoƙarin gamsar da su wannan dala biliyan ɗaya a kawo ta Najeriya a zuba jarin a ƙasar nan muna ga wannan zai taimaka matasa su samu aiki ta hanyar zuba jarin wasu samu hanyar cin abinci manufar a gade da za a samu wasu hanyoyin da za a shigo ne don rage kunci da ake ciki a ƙasa din wanda kuma shine manufar tafiyar ta mun Allah ya taimake mu e mitin na farko da muka yi manya-manya masu zuba hannun jari ne mutum 33 suka halatta a ƙasar Amurka muka ga musu fa'idodin zuba hannun jari a Najeriya bayan nan sai muka ziyarci wasu manya-manyan kamfanoni na fasahar zamani kamar Google kamar LinkedIn kamar Facebook su ma mu ga da mu ga gayyato su zo su taimaka wajen samar da sana'o'i ta hanyar fasahar zamani ko da facebook sun na cikin tsarin yanzu su karantar da matasa kamar dubu ashirin a najeriya don koya musu sana'ar hannu na fasahar zamani dr fantami ya karfafa batun samun kuɗin shiga waje da dogaro ga fetur ba ka da wani abin da zai taimaka maka cikin sauki a yanzu kamar fasahar zamani da harkar noma talakawa an koma gona ana ta yi wanda abin alfahari ne gare mu zaka ga mafiya yawan manoma su suke biyan kujerar hajji yanzu su tafi wannan alamar alkhairi ne wannan ya dace da yadda shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa cewa barista Hassan Bello ke karfafa zaɓin hanyoyin samun arziki. Saboda haka shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya san muhimmancin tattalin arzikin Najeriya. An samu sauƙi kwarai, an samu kuma hanyar da zamu bi mu tabbata cewa arzikin Najeriya ya dawo, mu tabbata an samu mutanen mu aiki, an bunƙasa masana'antu da sauransu. mu faɗaɗa hanyar a tattalin arzikin najeriya idan ka ga yi haka nan to in allah ya so wannan shine tushen arziki na najeriya Kalubalen da ake fuskanta a Najeriya shine ko da matashi ya kammala karatu ba lalle ne ya samu aikin gwamnati ko kamfani ba. Dr. Fantami ya ce fasahar zamani za ta iya sama wa kowa dama. Akwai damar da za a ce wanda ya gama sakandare ake nema, akwai damar da ta za a ce wanda ya gama jami'a ake nema. So kowa da irin nasa, inda mutum yana da akalla sakandare muna fatan damar za ta iya shafan sa kai ko bai da shi in akwai damar da muka gani ko da bai sakandare ba inda zai karanta ya rubuta muna fatan alkhairin ya isa zuwa gare shi. Akwai alamun tsoke bakin aljihu daga masu hannu da shuni dan ba a ganin sabbin sababbin gine-gine ko ayyuka da talakawa ka iya kwadago wannan na nuna ana sara ana duba bakin gatari nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya